الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات kamata a duwana wa basatta rizkana wa a zaharta amnana wa jama'ata gurbatana wa santa mu'afatana wa min kulli ma sa'anna ka rabbana adaitana falaka alhamdu ala dhalika hamdan kaseeran laka alhamdu bi kulli ni'mati an'amta biha alaina fi qadima aw hadisa aw sirra aw alaniyata aw khassata aw amata aw shahida aw ghaibin aw hayyin aw maitin لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الردى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشبعا من كل داء وسقم اللهم أشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا من سرب القلوب سرب قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد shekaran jiya mun kwana wato a ƙarshen hadisa abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya saki mata ta tana haila sai umar ɗan haɗabi ya je gaya maza Allah wannan matsala me za a yi sai maza Allah ya ce ka ce na ce mai maishe har in ta gama yadda daga baya a ya sake ta wannan hadisi a cikin ne muka karshe ne muka kwana yan bukumanci ba na abdul wahabi ibn muhammad al-kisai na abdul aziz ibn ahmad al-khalalu kabara na abul abbas al-asamu hawala sanatu وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الهيري أخبرنا أبو العباس العصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو زبير ابن جريج ياتي أبو زبير يا غيا مني wato abu zubair ya gaya mai annahu sami'a abdurrahman ibn ayman shi ya ji abdurrahman ibn ayman maula maula azzata yantaccen bawan azza na ji shi ya salu abdullah ibn umar yana tambaya abdullah ibn umar wa abu zubairu ya sama abu zubairu yana ji dan umar ya kawo tambaya ba abu zubairu ba amma dai wa abu zubairu ya sama shi abu zubairu yana sauraron wannan tambaya da ake yi fagana kai fatara fi rajulin ɗallaka yi ha'idan ya ce ma dan umar tambaya na kai alaga wata malam me kake gani game da mutumin da ya saki mata ce tana haila kamar bai san wannan kisar sha'ar ku gare shi ba ya ce mai me kake gani game da mutumin da ya saki mata ta ha idan tana haila faƙala ibn umar sai ibn umar ya ce dallaka abdullahi ibn umar wato shi kenan ya ce a yi abdullahi ibn umar ma ya saki imra'atahu haidan mata ce tana haila وقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce ma Umar murhu fal yurji'ha ka bashi umarni ya maishe ta ya rijata bai za dara daharat idan ta yi tsarki wal yutalik aw liyamsik bayan ta yi tsarki to ya aukar da saki ko kuma ya riki amma dai ka ce ka ce manzo Allah ya ce ya maishe ta to kun gani a wannan shine a abin malamai ana a umar ya ce ya sake ta amma shi aiki ne an kai shi umar manza Allah ne a umar ya ce ya maishe ta amma shi aiki ne an kai manza Allah na ya ce a maishe ta shi umar ba shi ya ce a maishe ta ba manza Allah ya aika ya ce murhu ka ka ba shi umarni da rajiwa aiko ka ne ka ce ka ba shi umarni falin raji'a ya mai da matar nan ta yi tsarki to ya saki ko kuma ya riki قال ابن عمر وقال الله عز وجل ابن عمر ياتي الله ياتي يا ايها za a dallaqatum an-nisa ya kai wannan annabi idan za ku saki mata to na ƙohon yadda ta yana to ku sake su ga yadda su aule ƙubula yadda ta yana ko kuma wato kusan zuwan yadda su a shafi'i ya shuku wato shafi'i yana shakka shi shafi'i mai ba mu ruwaya shakka yake yi shin a sake su da ta yana aule qubul iddatihinna wato a sake su yan sun gama idda ko ko idan idda ta huskanto in ta huskanto wato ta ga lokacin da taka idda ya matso kusa sai ta wada mai to mai gida yanzu ta kusa shiga sabuwar idda sai ce to ga takardar ki? kun ga dore haka aka sakin aure wato cikin girma da arziki babu tana babu tashin hankali haka aka fi aure dori banda yanzu da aka saki ko aka ubanka dori girma da arziki aka saki ita da kanta ka faɗa mai cewa ta gama idda ko kuma ta kusa fara idda don ya faɗa mata in ta ƙara idda sakin ta sai ta so ta faɗa mai da kanta sai ta faɗa mai doya haka ake yi قال imamu rahimahullah, imamu ya ce fiye dalilin cikin wannan hadisi akwai dalili ala anna dalaka fi halil haidi akwai dalili wanda ya nuna saki lokacin da mace ta ka haila to bid'a na a sake ta tana haila wa kadhalika fi alladhi ladi jama'a bi haka nan ta cikin tsarki ba illa babu haila amma ya sadu da ita cikin wannan lokaci kamin ta saki a wata haila to shi ma makaruhi ne wato a sake abin nan mace cikin wannan lokaci da annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala da annabi shi yayi ka ce ya mai sheta har in ta yi idda ta ƙari wa in sha a ɗallaka ƙabla an masa in ya so ya yi saki kamin ya sake taɓa ta wa bi ji a muraja'atiha cikin umarnin da annabi ya ba su ya ce a ta ya faɗa ma yaron nan shi mai da matan nan dalilu ala annar talaka kyau dalili na wanda nuna sakin da an kai cikin wa ya tabbata don in bai tabbata ba kun ga ba a ciya ya yi rija ba a rija sai matar da an ka saki sai bayan an yi saki aka rija in babu saki ba rija a kai ba dama tana nan tashi na ta yi dama tana nan amma in an yi saki sannan aka rija don haka wannan ya nuna sakin ya kuma a kaunihi bidiyya duk da kasancewa sakin bidi'a ne amma da ya uku. walau lahu lam yahtajja ila lam yahtaj ila maraji'a ba dan da yake ya auku ba da mijin bai bukatu ga yayi rija'a ba rija'a wadda aka yi in an kasa saki mace kamin ta gama idda to da sakin bai auku ba a ce yayi rija'a kala yunus ibn jubair yunus ibn jubair yace biya da hadisi ga wannan hadisi qultu li ibn umar sai ce ma ibn umar wahala udda zalika dalaka to sakin da kai mata annabi ya ce a faɗa ma kamar shi ta an kiran ya shi saki guda kamar wanda ka aukar da shi ala sai ya ce fama a ra'aita in ajiza wata hamaka wa fama to sai ni in ya kasa ya kasa magana ma'ana wa ara aita ina ajiza ma'anarsa ka gani yanzu idan ya kasa wasu maka wauta a ya tsoro auna da lagu haƙau a homoƙo wauta ta tana kasuwa mai da saki ayu dilu ajizu ko ko gajiyawa ta tana bata mai saki ba ta bata mai saki gajiyawa ta ba ta bata saki wauta ta ba ta sa a ce saki ya kowa na? ya saki saki yawo fara min babin mahadusar jawab wannan yana cikin babin abinda aka shahi jawabi ne almadalulu alaihi bayan fahawa wanda aka nuni gare shi da fahimta wa ruwaya an ruwaito anna abdullahi bin umar radiyallahu anhu kana lalle abdullahi bin umar ya kasance idza su ila an zalika in aka yi tambaya game da wannan cewa sakin ya auku duk sadda aka yi mai tambaya aka ce to sakin ya auku to qala la ahadihim sai ya ce guda daga cikin wasu masu yi mai wannan tambaya in kana dallaqatu ha talatan idan saki uku na ne mata wa kada haruma a to kenan in kunta dallakata ha salasa idan saki uku na kai mata wa kad haruma alayka haqiqata haramta gare ka ta tanki a zaujan gairaka sai ta aure wani miji wanda ba kai ba walau dallaka dallakata marrata aw marratayn amma da kai saki guda ko saki biyu wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ni bi hada ni dai annabi ya ummata in bai sheta saboda haka idan saki gudana ana mai suwa ta inda ya saki gudana amma idan saki uku na ba a mai suwa wafi dalilin cikin wannan kuma akwai dalili ala anna man dallaka imra'a zawjatahu cewa duk wanda ya saki mata ta yi al-madkhul biha wanda yayi dukuli da ita ta tare gida ne fiha da haidin ya saki ta lokacin haila aw fi ko cikin tsarkin da jama'a hafi ya sadu da ita ciki wa kad ya min adadi na laki hashewa a lokacin da ya sake ta akwai abin da ya rage cikin adadin gwan saki wanda ba a yanke ba wato kamar saki gudana ko biyu to annahu yu'maru bi muraja'atiha ana umarnin kowane na ana umarni ne ya mai sheta hatta ya dallaka ha ba'adu har ya sake ta daga baya in sha in ya ga dama su yi tsohorin cikin sarkin da lam ya jami'a hafi bai yi jama'i da ita ciki ne ba wa hadhihi muraja babu. wannan rija'a cewa idan mutum ya saki mata ta al'ada an ce mai sheta mustahabbi na mai sheta na wa malikun yajibu alaihim muraja'a malik ya ce a'a ba musahabi na ba yajibu alaihi almuraja'a wato mai sheta ya waje magare shi wai da dallaka ha fil in ya sake ta cikin haila wa raja'a ya rija ta jaza lahu an yi dallaka ta duhul ya halitta gare ya sake ta lokacin tsarki allazi yu'aqibu tilkal haida wanda zai biyo bayan wannan hailar qabla al-masisi kamin saduwa da ita kama rawahu yunus bin jubair kama wada yunus bin jubair ya rawaito wa anas bin sirin da anas bin sirin wa gairihima da wannan su annabi na umar daga abdullahi bin umar da sun rawaito wannan ruwaya daga abdullahi bin umar wa amma ma rawahu nafi'un amma abinda nafi ya rawaito annabi na umar annahu la yumsikuha hatta tadhura cewa lalle ya rike ta har sai ta yi tsarki ya maishe ta dakin ta har sai ta yi tsarki summa tahida sannan ta sake haila summa tatahhar sannan ta sake yin tsarki yace wannan fasihi babu istihbabi wato wannan shi ma mustahabbin mustahabbina wato wasu hibba fasihi babu shi ma musabi ne wasu hibba da sadaki an so a jinkirta saki ila tsohon sani har zuwa tsarki na biyu wato an so a jinkirta saki idan mutum ya saki mata ta yi tsarki guda a idan mutum na son ya saki mata ta ya rike ta sai ta yi tsarki guda in ta ƙari ta sake yin wani tsarki sannan da sai ya aukar da saki hatta la takunu muraja'atuhu iyaha litalaqi har ya zama muraja'a da yayi mata game da saki wato a ha maraji'a ta kasance a kama yukrahu nikahu litalaqi kama da aka kyamar wato aure abin na an nikahu litalaqi domin saki bale suka a a rike matan nan da tsohon daga da tsarki na farko zai ta haƙaƙa ma'anar maraja'a don ya tabbatar da ma'anar a gare ta saboda haka da zaran dai ya maishe ta to ya tabbatar da sai ta yi tsarki wato bayan ta yi tsarki tana nan tare da shi zamanin ya tabbata da shi da ita sa'annan daɗa an tabbatar da ma'anar rija'a summa lam yakun lahu at-talaqu ba'da babu wani saki baya da kauniha fi tuhurin jama'a hafi don tana cikin tsarkin da ya sadu da ita kai ta akaru dalaka to in tana cikin tsarkin da ya sadu da ita sai ya jinkirta saki ila tuhur sani har zuwa tsarki na biyu sannan da ta ƙare, ba ta da wata alaƙa ga rija'a rija'a ta tabbata da sannan sai ya aukar da saki ala yi ta halin a babban abin lura ba a so a aukar da saki cikin hushi duk wanda zai saki mata ta yi sake ta yi hushi cikin hushi ya yi gaggawa ya auka mata saki sai ya yi nadama sai ana girma da arziki shakin shirya shi a kai A haɗa mata zaman gana ku ya gade ba shi yawa saboda haka yana sanar da ita cewa tun da dai zaman ga ya lura ba shi yawa ɗanki tsarki ki faɗa masa to ya yi sa'a ita ma ba ta yi. ko ita zama ya ishe ta tana yin tsarki sai da ce to mai gida ta yi tsarki sai ya yi shawara lokaci ya to rabuwa da mata sai ya yi shawara ya yi shawara ke kai ke ya ka ke kenan ta ce a sai a dari sai to ya jiya sai abin ya wuce to haka na haka na abin magana sake har a huce duka sai abin magana sake amma kun ga in babu abin da in cikin hushi na yanzu yanzu ya taho yana cikin abin da cikin hushi yadda ya ba ta takarda yana hucewa sai ya koma gida ya yi tagumi da yawa mun sha ganin su suna zuwa nan wurin da damuwa mai yawa wanda wani in ba riskuwa sai an kai an ka bashi an kai mai allura kwana wakila yana haukacewa da ko na ya aukar da tafi ko bai san ba a yin haka ya ji ana batawa a kwashe kaya sai ya rikici to ku bar saki in kuna hushi ku bari sai kun huce hankali kwance sai ka aukar da abin da kaka so ka aukar to insha Allah ba ka na dama don tunda ba cikin hushi kake ba ba ka yin abin da zai cuta maka insha Allah shi yasa kuwa ganin mai yawan zaurori da aka samu yanzu yara na ƙanana mai yawan zaurori yanzu yara na ƙanana zaurorin da aka samu yare na ƙanana matan yare na samari ita yarinya ƙarama shi yaro ƙarami ita ba ta san kai ba shi bai san kai ba ya tsaya sabon gida ya koma gida daga shi sai ita don kuna ganin mahi yawan yare, in sun kai kuɗi ko wasu ba su so ba su zuwa da ita gidan don bai ƙaunar ta tsawo gidan ya koma shi dai shi hushi ita hushi don mi ta yi kai ta ce ta yi duk abin da za ka yi ta kai kai ku sai ka ga kana da abin sai ka kada sai ka gane ashe kai wato kada kana an kai shi yasa kun ka ga mai yawan zaurori yanzu mai yawan su ƙananan yara wata abin da ya saɗe ba a ce mata budurwa don ta riga dai ta yi aure shi ya saɗe ba a ce mata budurwa amma budurwa ta in ba don wannan shi ko dan baba ne na bai san wadda aka zama aure ba babu kowa cikin gida wai shi ya iya abin nan gina sabon gida ya ba kowa ta yi maimakon abin gada aka zo a samu ko babu okare a samu ko wata uwa tana ta koya ta ka aje ta koya ma zama aure ita ma matarka a koya mata zama aure ita ba ta sani ba kai baka sani ba dan buca ya hadu da yan buca shi kenan shi yasa kun ka ga manyan zaurori wayan da mazan su sun ka rasu sun ka kawo abin nan abin na bukatar su yadda a yi bayani don a aure su to ba son auren su abba a yi ba yan mata na nan jikokinsu duk suna nan zaurori nan shi yasa ta ce aka duk farashin gudana ba zaura duk farashin gudana yan mata da tsada zaurori duk farashin gudana shi yasa ga sanan da yanzu da ka shiga ka samu ya tsohuwa mai talla haja kace ba zaura ka so in Allah ya so zuwa gobe tana kawo maka goma duk ta kawo maka hotunan su kuma ka gani kuma kowa wurin zama ya kasu a ah, wannan manya kenan ba yara ba su wa'anda mazan sun karu suna sun ka saba da daɗi su ka daga yara yi ba su saba da daɗi yau wanda su gudu shi ko namiji duk wanda ya saba da daɗi yana ta yi to ku haɗa ma matasa ya an ka ta ɗaura aure ku zan ka sa mai jawabi shi bayanin su. wadda aka zama aure wadda aka aukar da saki in kun ka daura aure ku zan kasa wani mai jawabi shi waɗannan sanawa a ɗauka ga waya a kai mu mai aure ya ji wadda abin yake don kashe wahalar banza Allah ya gafarta mana to yanzu mun dawo ga a kitabu tauhid wato tafsir al-aziz sharh ana bi Musa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce salatatu la yadkhuluna al-janna mutane uku ba su shiga aljanna mudmina kamri mai shan giya kayan maye wanda ajima ajima in ya samu yana samu in ya samu yana samu to wannan bai shiga aljanna har da shaƙewa da kurkure duk wanda yake ai su an manya yanzu babu abin da ka haukata mutum nan da nan kamar shaƙen na da kurkure babu abin da ka haukata mutum kamar su wuiwui ba ta haukata mutum kamar su sun yi wuiwui haɗari yanzu to duk wanda ka shan kayan maye wasu malamai sun ce in dai wanda yake duk inda ya samu yana sha ko da in ya samu ba yana iya hankuri har shekara guda bai sha ba amma dai rada da ya samu yana sha shi aka ce mudumin khamri bai shiga aljanna eh eh in dai samu na rashin rashi na ya hana mai sha har shekara guda amma duk da ya samu yana sha to mudumin khamri bai shiga aljanna wa gadiwar rahimi da mai yanke zumunta da yan uwa ne shi babu ruwa ne da kowa to shi ma bai shiga aljanna wa Musa musaddiqun bi sirri da mai gasganta sirri duk wanda ka gasganta sirri shi ma bai shiga aljanna ko wani ma sirri Eh, ko da an ce masu hiri na an kai cikin zuciyarka ka ta karya ta kakka ce ka yadda da sihiri na an kai ma shi ya hana maka zuwa ko ina shi yasa an ka ce kasuwa ba ka nabi shi yasa komai ta rika bai albarka kakka yi wannan da ka yi wannan lati da kullum janna ba ka shiga aljanna rawahu ahmad wa ibn habbana fi sahihi hadal hadisi wannan hadisi rawahu aidan at-tabrani tabrani ma ya rawaito shi wal hakim kuma hakim ma ya rawaito shi wa qala sahih hakim yace kuma hadisin sahihi wa qarraba zahabi kuma zahabi ya tabbatar da abinda hakim ya faɗa ce lalle sahihi wa tamamul hadisi suka hadisin wa man mata mudmin al-khamri duk wanda ya mutu yana shan giya in dai ya samu duk wanda ya mutu sadda duk dai ya samu yana sha taqahu Allah min hadal buda Allah zai ba shi ruwa daga wani korama da aka ce ma rubuta. akwai wata korama sunanta al to ciki za a ba shi abin sha naharun ya jiri min mu saki karuwai masu zina in sun kamatu an kasa su wuta in wuta ta babbake su kwarai akwai wani ruwan bala'i da kai towa ga farjin su to shi aka ce malubuda shi aka ba masu shaƙe masu shan kayan maye yan shaƙe da shi za a ba su yau zi ahalan nari riho hurujihin na warin farjojinsu yana cuta ma 'yan wuta to hadda 'yan wuta sun kai warin ɗai in sun ka warin wannan ruwa sai sun ji ya wuta rahi to wannan ruwan shi za a ba masu shan kayan maye ka ba shaƙi in ba ka bari ba abinda za ka shaƙi mutuwa ka da yadda waya a shayar da kai shi duk abin da ka san na maye na bari shan kayan maye ya aiki ka kasan kai sosai samu abinci mai kyau ka ba da kuɗi a sau maka abinci mai kyau ka cika ƙoshi yanzu kana jin jikin ka ɗauki ƙarfi ba sai ka sha kayan maye ba da ka ci abinci ka ƙoshi duk kana jin ƙarfi da jikin kuma ko ka sha kayan maye in wa ta kai maka ko ina baka da ƙarfi don ka zan da sani yanzu kana ganin mutum ya kama hamma ko ya sha kayan maye amma babban abin aiki ka ci abinci mai kyau ka ci ka koshi ka sha ruwa yanzu kana jin jikinka ya yi ƙarfi sosai kana jin awa kana ima mutum uku amma shi kayan maye hankalinka ya kashi yawa ko shi ko yana akwai yunwa ba ka ita ba ka komi da shi inda akwai yunwa ƙaunuhu da mai ruwa ya ce ana bi musa abu musa huwa abdullahi bin ƙaisu bin sulaimin ibn hada eh, bi bata da muhammala hada wa tashdid al-badi al-mu'jama ibn haddar abu musa al-ashari sahabiyun jalilun abu musa al-ashari sahabi na mai daraja isa amalahu annabi sallallahu alaihi wa sallam. annabi ya taba bashi aiki wa amarahu umar kuma umar ya bashi gwamna amiru summa usman sannan bayan wucewa umar da usman ya zo shi ma ya ba shi gwamna a adal hakamai ne sifin a don ka san daraja ce ta aika matuƙa rikicin da an kai da ali bin abi talib da aisha shi an naɗai su biyu na an kasa su sai su yi sulhu wannan matsala shi an naɗai malam abu musa al'ashari saboda yardar da aka yi da shi kaulu da ya ce talatatun da kuluna janna mutane uku ba su shiga aljanna hada min nususil wa'idi wannan yana cikin nasosi na kyacewa allati kariha salafu ta'wilaha wanda magabata sun kai kyamar tawilinta baka tawili kace Allah ya da kulunar jannata ba su shiga aljanna wani dan lokaci makaruhi na kai wannan ta'awuni ka dai wa dai wa an ka wadi ba su shiga aljanna tsayanan wa kaifu ba su shiga aljanna duk wanda ka shan kayan maye ko yana shaka kayan maye na yi da kula janna bai shiga aljanna magabata ba su so a yi ta'awuni ne wa qalu amiruha kama ja suna cewa ku shudar da ita kamar wadda ta zo irin wannan hadisi ku batta kamar wadda ta zo kuma kun ji da hakima da za sun ce hadisa sahihi na saboda haka a yi ƙoƙari a nisanci wa'annan abubuwa guda uku wayin kana sahibuwa layan ta kilo annan millati dawo magabata ba su so a yi tawilin wannan irin wa'annan hadisai na ƙashewa ko da wanda ka aikata wayannan abubuwa bai hita daga musulunci ba inda hom a wurinsu wa ka'annar rahim rahimahullah ka ce dai kamar shi mai littahi mila ilaha da alƙauli yana karkata zuwa ga wannan magana cewa magabata ba su son a yi tawilin wannan irin waɗannan hadisai wa ƙala da'ifatun wasu malamai sun ce kuwa ala zahiri wala ya da kununa jannata asal wannan hadisi yana nan ala zahiri akan zahiri ne ba waɗanga mutane uku wala ya da kununa janna asalan gaba ɗaya ba su shiga aljanna hadisin yana nan kamar wanda yake gaskiya waɗanga mutane ba su shiga aljanna mudumin hamri mai shan kayan maye duk sadda ya samu mai shan kayan maye duk sadda ya samu ba ya shiga aljanna kusan a yanzu kayan maye wanga da aka ta'amali da sha za ku ga masu shi yana nan cikin aljihunsu ko yaushe a jima a jima ɗaukowa dai ya kai ya zuba ga tayan hannu ne ya shaƙa wannan mudumina kenan al-mudumina kenan nan duniya ya zanna cikin wahala ranar lahira kuma cikin wahala kun ga abu ko bai yi daɗi ba mudumin na kamri wani hauyi da ire-ire ne wa ya kuna mu mukhassasan da umumin ahadi wannan ya zama to mukhassisan mai keɓewa ga umumin hadisai addala ala khurujil mulhidina min da kun za akwai hadisan da suka nuna musulmi in sun shiga wuta za su yi tafi wannan hadisi shi ko ya nuna eh musulmi wayanda sun kai sabo suna shiga wuta banda masu shan kayan maye kun ga ya zan mukassisan mai ya keɓe su banda mai shan kayan maye wanda ka unwani da kayan maye shi ka iya shiga wata bai hita kun ga hadisi ya zan mukhassisan li umumil ahadith dala ala khurujil muwahhidin min an-nar wa dukhulihim al-janna wa amalahu akasaru shawari. mai yawan malamai masu shari sun daukai ala fi'il zalika masahilla mai yawan masu a sharhin hadisai sun dauki irin waɗanda da sai ciya wanda yanzu yana shan kayan mayan kuma yana cewa halan na a sha kamar da aka shan kayan shaƙi wajen mai yawan masu shaƙi ca suka yi halitta to in ya zan mutum na sha muhillan ya halitta amma in yana sha ya san haramun na ya kai shi fasiki na in ana magana ya san shi fasiki na to bai shiga nan ba in ji wasu amma wanda ya zan mutum hillan awa ma'ana awa ala ma'ana annahu la yadkhuluna aljanna illa ba'da al'azabi in lam yatubu ko kuma ma'anarsa ba su shiga aljanna sai an yi musu in ba su tuba ba illa adal azabi sai bayan an yi musu azaba mai tsanani sannan ai magana shiga su Kunga babban hadari shine masu halittawa kun ga malaman nan da suka halatta muku haram ku kun sani kun san ba su da kyau kun sani Kowa aka sha ko aka shaka ya san abin da ya gaji cikin jiki mutum ya shaka ya yi zaune ya yi ta bugun kai ya yi ta bugun kai nan da ya shaka shi ko ina bai iya zuwa ya noce kai tika kai ɗaya kai eh. kun ga kyautata ya sani amma shi malami yana can shi bai ba sani bai cewa ya halitta ya kamata kowa ya tsaya ga abin da ya sani ko da yake ga dukkan bincike an ce malaman da ka halitta ta dukkan su 'yan shaƙe na suna da jari gidan shaƙi an ce shi na suka kariya kuku ah, ai halaka in tattau tsarari wanda Allah ya tsari ai ba ka gane ai wasu abubuwa da gani ko a kai wajen wa'azi ka ga mutum na ta yarfi da hannuwa a yi nan da hannuwa a yi nan da hannuwa ana ta yarfi a buga kafa ai ka san ba shi dai yake ba a ah, ya ɗau caji ba shi ɗaya yake ba ai ba ka gane sai ka ta yi a tare da yan malaman gada ka gani masu masu ɓace-ɓace mai sai ka ta yi a tare da su sai a ta yi daji a daɗi ba a tsaya ba har in kana mota guda da su a daɗi ba a tsaya ba ana tsaya wani wuri ka ce to a tsaya ya bodi sai ka ga wanga ya yanke daji ya yi za a haka ya tahi sai eh, za ana wurin shaƙi kaga wani ba mai tsaya kusa inda aka gari dai duk wanda an ka biya sai ya shaƙi na yake ba shi yasa kuka je rikice rikice ya yi ya kole shi ta mace mace saboda ba bisa hankalin kai ne yake ba Allah dai shi mana kariya Allah ya kare mu ya kare mana imaninmu, ya kare mana addinin mu ya kare mana mutuncinmu, ya kare mana ɗaya da iyali da zuriyar Ƙaunar da yace mudmin al-khamri ai al ala shurba wanda ka dawama ga sha duk ya samu yana sha ba tuba na yi ba ko da yana shekara bai samu ba to sanda dai duk ya samu sha zai to shi mai dawama na ga sha ƙaunar da ya ce wa gadewar raini da mai yanke zumunta ai alƙaraba mai yanke zumunta da ‘yan uwa ne kama ƙala Allah ta'ala fa hal tun in ta wallaitun, kuna zaton idan kuka juya baya an su dufi la'adda ku teku yi ɓanna cikin ƙasa wato kaddu rahamakon ku yanke zumunta ku Allah ya kyale ku ulaika na la'anahu Allah waɗanda su ne Allah ya la'ane su wa samahun ya kuranta su wa amma absarun ya makarta idon su su masu yanke zumunta kenan kaulu da ya ce wa masaddaqun da siri a abin nan mutulika waye da kwalifi ya canje wato mutulika wanda kai tsaye ya yadda da da siri kai tsaye ya yadda da siri ya yarda gaskiya na shi aka ni ya yarda da fi wato ya yarda gaskiya na ba ana ni ya ce ya yarda akwai sihiri ba ba shi aka ni ba ya yarda dai in an kai sihiri in mutum ya yi ma sihiri bukatar kana biya to shi aka ni mai wannan ba ana ni shi sihirin kai ne ba don sihirin kai ne kun ga tabbas akwai shi in babu shi ƙur'ani bai cewa akwai shi amma dai yarda da shi shi na matsala kakkace aiwa ne mai zai da yaddi ba ma kajiya ba ka bayani to gaskiya na kakkace hakan mai tsiri ko maganin ɗan kano mai baka da suwa da suwa shi kakkace ka shashe aiki ka ce maganin ganawa na gaskiya na ka shiga cikin waɗanda don da ka ce maganin wa na gaskiya na ka gaskanta shi don yi baka maganin ɗan kano ba in ka ƙara gaba can bude bude kullum nan zuba ya cikin ranar nan kawai ka kare imanin ka gwargwadon wanda kaka iyawa wai da kullu a at-tanjim kuma ilimin tauraru ya shiga ciki la hadisi saboda hadisin da yace man kita wasa ilman minan nujumi wanda yayi ikita ba ilimi daga tauraru ikita ba ilman min asiri ya ikita ba wani ilimi na Ba wa hada waje wa madabakatul hadisi da babu wannan shine huskan madabakar hadisin da wannan babi qala zahabi zahabi yace bi al-kaba'ir wa ya da kulfi ta'alimar simiya wato koyon ilimin kimiyya ya shiga ciki simiya cikin kitabar kabayiri ya ce abin nan kimiyya ita aka ne da simiya wa amala da aikata ta kun san ilimin kimiyya ilimi na da aka shiga cikin bayi shi na wanda suka cewa za a yi ruwa bana to su wa'anda an musulmi sai su ce ana hasashe ba su yadda su ce ana yi sai ana zato don zato na kunga su ba su halaka amma waɗanda aka yare su ta kai tsayo da ilimin na yace haka nan amma musulmi ce su kai zato aka yi ana hasashen bana da mana bana za a samu ruwa sai da tabar ana hasashen wata kaza za a samu ruwa to su musulmai hasashe suka ce a su ko kayarita suka tabbas damunan bana za a samu ruwa shi yasa kuwa ganin da yawa sai su ce damuna bana ana samun ruwa sai a yi hori amma duk da haka ba su gani ganewa za haka ya ce karatun kimiyya wa amaliha da aikata ta ya shiga cikin wato sayiri wa huwa mahadin sayiri shine tsintsa sayiri wa gadar mari an zaujati da kulle miji ga mata ta a kulle miji ga mata ta kusan masu hiri na yawan wannan mutum na son mata tana so ne amma duk ya shiga ɗakinta sai a kulle shi bayan arziki ne ko motsi bai ran nan ko sha'awar mace bai ji to wannan ma sihiri na wa mahabbatar zauji limra'ati da sanya ma miji son mata a sanya ma miji son wa bugudaha ko a sanya mai kinta wa buguduhu ko a sanya mata kinai. waɗanda da sihiri na washi ba hu zalika da abin da ya kama da wannan da kalimatin mashahula suna yin wannan da kalmomin da ba a sani ba duka masu sihiri da yin wannan kala wa kathirun wa ya ce da yawa cikin abin nan a manyan zunubai bala amatuwa ce kai ma mai yawa manyan zunubai illa al-aqallu banda yan kadan ya jalo khalqun min al-umma tahrimu abubuwan da a haramun na alkabira mai yawa cikin al'umma sun jahilci haramcinta mai yawa cikin al'umma sun jahilci haramcinta su waɗanda manyan bai da muka ambata mai yawan mutane al'umma ba su san haramna ba zuwa wajen malamai yan siri a kullewa ne ga mata ta wai sai jayayyar mata ya kasai ya aure ta sai ta yadda masu yi wai a kulle mai wannan mutumin ya zan ya kasa unhani da matar dole in ta gaji ta hito su suna yin wannan da shaidanu a aljannu suke yi kuma shi mai mai yawa ba su san haramun na ba ko a sa abin na a ɗebe mata sonai ko a ɗebe mai sonta ko a sa mai sonta dole ko a sa mata sonai dole waɗanga duka mai yawan mutane ba san haramun na ba wa ma balagahu azzajar bi ko mai yawa ma ko irin wa'azin gada yi ana tsoratawa game da wannan bai kai gare shi ba walal wa'idu alai kuma kacewar da an kai cewa duk wanda yayi imani da sirri ya gaskanta bai shiga aljanna bai ji wannan ba mai yawa ba su san da wannan ba don ba shi a gaban jama'a ba abinda a su kawai dai a diba ga wace matsala hadda hituna, sai a yi ta maimaita ta don hituna aka fa'idantuwa da ita cikin jama'a ba wai so aka ya koya musu abinda adda umarni gare su ba fa hadha darbu wannan nau'i fihin fihim tafsir cikin akwai bayani fayan bagi da la'alimi ya kamata ga malami Allah ya jahala ala jahili kashi jahilci ga jahili bal ya rafi bihi ya tausaya mai wa ya allimu ya karanta da shi ya kamata ga malami ya tausaya ma jahili kashewa jahili jahilci ya tausaya mai ya yi magana da shi da sanyi ya wayar da kai ne ya wayar da kai ne wa yau alimu ya sanar da shi siyama idza qaruba ahaduhu bi jihali. balle ma in lokacin jahilci ne bai dade ba wato bai dade da matsowa ga mutanen kwarai ba kun ga can da yake tare da mutanen da ba na kwarai ba ta jahilci ne to yanzu da ya baro su bai dade ba qaruba ahaduhu bi jahali lokacin jahilci ne bai yi nisa ba kusa yake to ya kamata ga mallami kashi mai jahilci idan ya zo ya iske ka ka san irin kalmar da za ka yi amfani da ita yadda za ka dan wayar da kai ne ya gane abin da ya kamata ya gane ya gane abubuwan gawa a haɗarin su ka wayar da kai ne ya gane haɗuran waɗanda abubuwa don kai ya shiga don ya hita ciki tun da dai ciki yake don ya hita don in ya gane kansu kaga yana hita cikin sauki inda ya gane kamar a sarra wa jalaba ila arja kamar osira kamar wanda an ka kamo bawa wa da an ka kamo shi sai an ka jawo shi ila arjin islam zuwa kasan musulunci wawa turkiyun shi ne mutumin tokina waljahadu hobil jahadi an yi talafa da shahada ta yi ce to ko kalma shahada guda biyu da wahala zai waɗi su bil jahadi da wahala an yi talafa da shahada ta yi ya yi lafali da kalma shahada guda biyu shi ne wanda kuka ji hadisi na cewa walau a ta'ammara alaikun abdul habashiyo shi ne wanda cikin kitabar kitabul kaba'ir mun ka karanta da ku in yayi magana ba a ganewa shi an kai mai magana bai ganewa akwai wahala kamin shi gane abin da ka faɗi kai ma akwai wahala kamin ka gane abin da ya faɗi kawai yan uwa ne waɗanda ya to cikin su in sun kai magana yana ganewa an yayi magana suna ganewa amma ya shigo cikin ku bai gane magana ba ku gane tashi yace to irin wannan falaya a sama ahadun illa ba a da hali to wani mutum bai yanzu nabi sai bayan ilimi da hali nai ya qiyamul hujjata alaihi da tsayar hujja gare shi irin wannan bawa duk in an ka kamo shi an ka tawo da shi to ba a yaba mai irin wannan hukunci sai an karantar da shi don kalmar shahada ma ba ta haɗuwa gare da sauƙi bil jihadi an yi talaffaza da shahada ce kalmar shahada ma ba ta faɗo a gare ta. kun ga wannan duka wani bayani na dogo wayan ga da Allah cikin mu kun ga ba suna a sama kana ba dan yanzu dan ka sai dai ka ana dai duk sai ma ba kauye duk da haka na amma dai ba irin wannan gana ba ba kauye munanan ba irin waɗanda kauyawa na ba don shi a har gari yana tawowa yana shigowa gari tun da yanzu do idan kai na tun daga ka shiga wajen yabashi daga nan kai yanka wurin nan ka ƙetara har zuwa ka ta sama can naija din nan kaga akwai ƙawayawan daji sosai amma suna shigowa gari illa dai da yawa abba su shigowa don kungaran kasuwa shi ko ganin ana ta zuwa sayan tsaba ko ta wata dan kunshi ne ga kai wannan kwanshin nawa yake ce kaza sai ka biya shi a dauke ka zuwa cikin buhunka wannan dan kwanshin shi na zai sai suwa kayan rayuwa ta duka a ɗebo wanga ganyen wanga ya ce a ɗebo sayan wanga ya ce suna a abinci ne to wannan ya tsabar da ya sai suwa akwai kayan rayuwa waɗanda ba a sassaka su ga ici to suna zai sai ya koma ya da wani ya shigo yana wata biyar bai dawo ba sai radda sun ka kare ko koma ɗaya ba tsaban nan tashi tsaban yana da ita ita da kaci sauran abubuwa ne duka da ganyen itace na da kunnuwan haƙi da haƙin da kai ne daban-daban suna aka ɗebowa a haɗa a yi abinci eh in eh, haka nan na amma dai suna da bambanci da wa'ancan ai shi na naka bayani na sani ai ni ba ka san dowa da suke wa'annan don mayyawan suna ya zama cikin su ba ai ka san ni ba ma haɗa min su aka ba da yawan suna ya zama cikin su na zanna cikin mutanen da ko zane mace ba ta ɗaurawa da uwa da ɗiya da uba da matan ɗiya ne duk kowa bai ɗaura zane shi ma bai da wando shi oban duk na zama cikin su koren gari na a a'a al'adar su ta haka nan kowa ka yawo ne amma in sun ka kawo inda hausawa su su ɗibi ganyen ici sai ta ara nan ga marasa shi nan tarihin ruwa yi ko ta kallo daga bakin maran nan ta aza sama duka ku yi ta kallo ta ce iyakar ku kallo ba abin da za ku iyakar ku kallo to amma dai duk da haka nan ba ɗaya suke da waɗanda namu ba duk da haka nan ba ɗaya suke da waɗancan habashawan nan da aka wajen ba ɗaya suke ba amma dai duk da haka su ma dai a tausaya musu don su ma suna da wahala kwarai kamin su gane domin abu guda ka sa su gane maza alheri domin yawa wa'anda ka shiga cikinsu gaskiya ba alheri suka yi musu ba cutar su ma masu kai don lokacin garin nika haɗa muku ina shiga ciki in ma mun musuluntar da wasu akwai malaman da ka zuwa sai ce musuluncin zala na wani ku yanzu kuna wahala kan musuluncin zala musuluncin banza na wannan ba Allah bai zo ne musulunci ba ba da rago ba wasu su ban musuluncin su haka nan wasu kuma su walwale su samu rabu su ba su shi yasa kun ga har yanzu muna shan wahala arewa sai arna. arnan abin nan arnan malamai mun ka samu suna shiga daji suna bata su har yanzu ga shi arnan sun yi wayo sun ce sun yi karatun annancin su sun dawo cikin suna nuna musu sun yi kulli da wasu manya can da ƙungiyoyin ƙasashen turai ana turo musu kaya suna raba musu ya za su je ku Allah ya gafarta muna Allah kuma ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah Wannan ka ce mutane ai duk mutumin da ba na kwarai ba ya halitta ƙaurace mai don kai ya koya maka mugun abu duk wanda ba na kware ba ana ce mai don in kan mace shi abin nan da ya kai koyo ne za ka yi nan gaba kai ma ka zama kamata shi yasa aka so wato aka cewa wai zara aikin ladina ya kudu na fi ayatina ba a are da ana hasa ya kudu biya bisa mai in ka ga mutanen da ka kutsa ga abin da ayoyin mu sun kace kada a yi su suna yi to ka tashi da wa'adar anhu tashi da wurinsu ba a zama kusa ga su ai don koyon wannan abin da ka yi yau da gobe ɗabi'a in ta yi daidai da ɗabi'a sai zama ya yi kyau wani mutum ko can mugu na don haka da ya sami mugun mutum wanda ka aibanta mutane yana ta cutar da mutane sai shi zauna wuri ne saboda dama shi wannan abin shi ya kaso shi a akida mutunan kirki kuma sai bibi mutanen kirki ya zanna wurin su don dama shi a akida to shi za aka ce barul mar'u da bi na'ihi ana lura da mutum da abokai ne in an ka zo an ka ga mutum an ka ce wa babba aboki ne wa dan majalisa ce an ka ce ai ne kullum suna tare da wani to kaga wani diba shi da ke kaga wancan ko ka gane ba in ka ga wanga mutum na mai yawan bacin mutane da azahi da ƙarya ga mutane an ka ce wanga a aboki ne to ko shi haka ne garko da ɗatai ba da tambaya halin ne shi ma haka ne duk mutumin kwarai zama ne bai yi da wanda ba na kwarai ba ko ba ku gani yanzu ko haɗo izala eh, gara mun ka haɗu ai kuna gani kowa da irin nashi mutane cikinta ga mudu iralan muka yi amma kowa da nashi mutane ciki duk wanda iya cin mutuncin mutane yana da nashi mutane duk wanda iya a kawo kayan mutane ya dahi yana da irin nashi Thank <laughs> you. ai kowa da aboki ne ko ina aiki kowa da aboki ne ma dai wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahu musalli ala wa sallam Allahu musalli ala wa sallam Allahu musalli ala wa sallam Allahu musalli ala wa sallam Allahu musalli ala wa sallam اللهم صل على محمد وعلى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 ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan gunubanmu ƙanana da manya na ganganci da na kuskure na boye da na bayyane na farko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka warkar da bayinka musulmi yare da maya maza da mata ko ina suke Allah ka gafarta wa mahaifanmu Allah ka gafarta wa mahaifanmu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu marigayensu kuma Allah ka gabarta musu Allah ka haskaka musu kaburburarsu Allah ka kare su daga azabobin kabari Allah ka kare su daga dukkan azabobinka ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu kuma ka sa aljanna makoman mu tare da su matayenmu duka Allah ka ƙara shirya mana su ka aza mana su ga hanyarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su ga dukkan shiruta Allah ka gafarta musu dukkan su, ka gafarta uwayensu da kakanninsu Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu saboda albarkar sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah inda duk sun ka shiga Allah ka raka su ka rika mana su Allah ko ina suke mun ba ka su Allah ka wake mana su inda duk sun ka shiga Allah mun ba ka su Allah ka ajiye mana su kowane wuri suke ko da dare ko da rana Allah kai muka barikonsu Allah ka riƙa mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka daidaita mana su ga hanya kama daidaita Allah kai maya maya malaman musulunci da su masu tsoronka manya-manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsoronka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahici Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi saboda albarka sunayenka Allah da mu da su ka kara mana imani da lahiya duk damuwar da muke da ita babu wanda baka sani ba Allah ka kuraye mana damuwa wace Allah ka kuraye mana damuwa ko iri Allah ka kuraye mana bakin ciki ko iri saboda albarka sunayenka ka tusaya mana saboda darajar sunayenka ka tusaya mana ka sa aljanna makoman mu baki daya in iya ta yi duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka karfafa mu da ka. ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka towa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar mu nan duniya da lahira ka taimake mu Allah kada ka taimake kowa akan mu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ka kare mu ka kiyaye mu ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi saboda albarka sunayen ka tosaya mana ka ansa mana addu'a muna roƙonka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da diya da iyali da zuriya mu ka zaunar da kasan mu lahiya ka zaunar da arewa lahiya ka zaunar da jihar lahiya ya Allah wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa ka taimaki almasira da jama'ata Allah ka ƙara ma almasira lahiya da zaman lahiya ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu duka Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu da albarkar sunayenka Allah inda duk muka yi ta ko ina zamana Allah ka raka mu da kanka ka kare mu daga sharorin da an bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharorin mutane da aljannu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad.